babban kwamandan rundunar da ke yaƙi da Boko Haram a ƙasashen na yankin tafkin Chadi, Manjo General Leo Irabo ya bayyana yadda kan iyakokin ƙasashen suke haka sakaka ka iya kawo barazanar tsaro a yankin na tafkin Chadi. With respect to the Chad, uh, Cameroon, and uh, Niger, of course, you know what, um, what their land size A wannan ta da kayar baya na 'yan Boko Haram in aka yi la'akari da faɗin ƙasa na ƙasashen Chadi, Kamaru da Nijar. Najeriya ita ce ta uku, Chadi wacce ta fi girman faɗin ƙasa a yankin, Nijar kuma ta biyu. In aka duba kuma yadda ba su da yawan jama'a, kaga kenan akwai yankunan da ma ba kowa a cikin su. Idan ba mu hankali da batutuwan da suka shafi makwabtanmu ba, kaga duk abin da ke faruwa da su ka iya yin tasiri kai tsaye a a gare mu saboda mun san albarkatun da muke da su a kasar mu galibin makwabtan mu za su zo kusa da su ko da baya ga makwabtan namu ma a iya samun wasu da ka iya yin amfani da makwabtan mu su haddasa rudani domin cin moriyar albarkatun wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi a tsarin tsaron mu Manjo General Leo Irabo ya kuma ja hankali kan yadda ainihin tsarin tsaro ya karanta kan iyakokinmu. Given the relative uh, position of Nigeria to these countries. In ka duba matsayin Najeriya ga kasashen yankin tafkin Chadi, za ka ga cewar iyakokinmu suna nan sasarai, kuma ba za ka ga wani yanayi na sha'anin tsaro ba, wanda ka yi a matsayinka na mai aikin tsaro za ka yi farin ciki da shi ba. Kenan kowa ma zai iya kutsowa cikin wannan ƙasa, musamman ma daga shiyar arewa maso gabas. tsohon sakataren raya tafkin chadi alhaji ba baba dan masanin fika ya ce batun na janar irabo na bisa hanya a najeriya gaba ɗaya jihohin da ka sani duka talatin da shida borno ne kawai take da boda da kasashe uku sauran duk bai wuce kasa ɗaya amma borno uku ga chad ga cameroon ga niger duka suna da direct boda da borno kuma in kai la'akari tun lokacin da aka ce dubai ana yaki a chad ba a daina ba saboda ka kayan yaki iri-iri sun shiga chad kuma da da da, da kasar najeriya kawai eh, eh, abin wannan ne eh, gada ne da ka tsallake ganin bambarun nan ka shiga Najeriya. So da kiyasa wanda aka magana da yau gana ne mai ma'ana kuma ba ɗaya daga cikin kasashen da za su iya maganin sa duk kadai ko su hudu ma sai an samu taimako na waje. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.